ni ina ma da hadisi manzan Allah cewa ta hadu ta hagu ku rinka bayar da kyauta duk wanda yake son a soce ba da kyauta billahi azimu saurayin da yake mai sakin hannu yana bayarwa sai ya fi samun aure da wuri akan marwaci. stingy yanzu ba annabi bane ce a bayar da aka ce ta hadu ta habu annabi ya ce banda budurwa yau akwai wanda ya fi cancanta maka ba ta kyauta irin budurwa ko irin bazawara mai taurin kai wanda ba ta fitowa da wuri